Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ana ci gaba da tashar baki a kan batun keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya ko kuma gwamnoni. Za ku ji ra'ayin manoma da makiyaya shin ɗaukan wannan mataki zai sa a samu zaman lafiya tsakaninsu kuwa? sunana Yahaya Abdulkarim Jabbo. Ni makiyayi ne kiwo sana'anmu ne. Alhamdulillahi zai kawo lafiya. Domin babban al'amarin da muke ciki yanzu shi ne noman nan da ake yi. Duk inda da Fulani suke noma yanzu ana sake masu shi ne. Ana masa shi, shanun suna sake yawa kuma ana sake masa wuri musamman burtali. Ina ga a da burtalin nan an sa shi a matsayin fatinsa mita talatin amma yanzu in ka je fatin burtali bai kai mita biyar ba za a zo da shanu kusan dubu ɗaya za su wuce suna bin wannan hanya ya za a yi ba za su tafi gona ba kuma bayan haka manoman suna yin shi wani lokaci da ganganci ne ake yi sai a je ana mace wannan burtalin don fulani makar su zo wannan area fulani haifaffu a wannan area gona za a yi ana masa da su daga wannan area su tashi su je wani wuri in ba an samu wannan abin nan na asali rinki na zama wuri daya fulani su zauna wuri daya suna da filin da su kiwo ba daga baya ba a samu gun da su kiwo ba gaba daya na gode sunana nasiru eh, wamakumiyadi a to ra'ayina anan nan shine akan ni manomi ne ra'ayi ra'ayina akan cewar a ware eh, burtali ko kuma a ware makiyaya inda za a keɓe musu wurin da za su dinga ije dabbobinsu domin irin matsaloli da ke faruwa a irin hakan ni a nau tunani shine makiyaya dai ba saba zama wuri ɗaya ba to ko da an ware in dai ba abinci aka ije musu a wurin ba to fa za su je da dabbobin su duk inda za su samu abinci su ciyar da su in kuma an ware musu to za a ɗaukan musu nauyi ne na ciyar da dabbobin nan ko kwaya shi ne magana a nan idan ku har ba a samu hakan na ciyar da dabbobin su ko ɗaukan nauyin su ba to dole ne duk inda za su je su nemo abincin da za su ciyar da dabbobin su za su je duk inda za su same shi magana na na biyu a nan shine matsaloli da ke faruwa tsakanin makiyaya da mu manoma babu mutumin da zai yi nomansa ya kai ga ci yana ganin ga albarka nomansa ya zo dabbobi su zo su fada mishi a gona a ce kuma a samu zaman lafiya a hakan ni shawara na a nan shine ina ganin suna da kungiya mai karfi wanda ba najeriya ba ne afirka ce gaba daya met allah kenan su ya kamata su zauna su yi zama da su domin a samu zaman lafiya zaman lafiyan ko shine su kiyaye da shiga duk inda wani bawan Allah ya zo yi nomansa su kiyaye shiga a wurin haka domin shine nake tunanin zai kawo zaman lafiya idan aka samu saɓani, haka kun babu zaman lafiya gaskiyar magana sunana Muhammad Aisha ne ni makiyayi ne gaskiya ra'ayina akan wannan bai kamata a ce an keɓe su hudi ba Ta ba zai yiwu ba tunda ba haka nan aka taso aka samu a ƙasar nan ba don yanzu an zo an keɓe wuri ya za ka tare bafulatari da shanunsa kamar ɗari ka ce ka keɓe shi a wurin da bai kai ya kawo ba ina za su samu ruwa a misali mutanen da suka saba su je su kiwo mu je mu kiwo mu dawo mu je mu kiwo mu dawo an zo an keɓe mu wuri da sai mun sai da shanun mu sayo abinci kenan fa kaga hakan nan gaskiya abun dubawa ne ra'ayina dai ni ya babbanta daga wannan gurin saboda kange mutumin ba zai yi ba assalamu alaikum sunana ahmad bello yunusa gaskiya bai yi ba saboda yanzu idan mutum yana da shanu ɗari uku wane irin abinci mai yin kan su zai basu ina zai samu ruwan da zai basu sun ainihin fil azalma abin da aka zane fulani idan bazara ta zo sukan koma area su in kaka ta zo kan gangaro su ne inda ciyawa take da ruwa su dinga kiwon amma yanzu shi nan sai ko ina an aka gansu sai a yi dinga faɗin ɗaya eh, fulani suna kashe jama'a da sauransu wannan ba gaskiya bane saboda haka muna kira ga gwamnati da babban murya su duba su nemi matsayin da za ka ajiye su matakin da yake na kwarai wanda za su shiga tsakanin makiyaya da manoma su makiyayan ma kan suna noman ba wai ba sa yi ba amma saboda irin yanayi yadda manoma suke yanzu sai ka samu mutum yana da shanu kusan ɗari uku an zo an matse burtali yadda shanayen ba dole in za ka wuce sai an samu matsala tsakanin wannan hanya to ka gani shi yasa muke kokari mu gani to ya kamata gwamnati ta yi adalci da shi wannan maganar. yadda za a samu mafita eh Allah saka da alheri assalamu alaikum sunana Tanimu Gyaza a ni manomi ne gaskiya wannan abin duk da dai a wani bangare zai zama bakon abu ga makiyaya da kuma su karan kansu manoma to amma ina ganin cewa wannan abin zai kawo maslaha tsakaninsu sakamakon yawan tashin hankali da ake ta samu tsawon lokaci to amma idan ya zama an keɓe masu inda za su riƙa yin kiwon su to kaga za a samu zaman lafiya domin sun san wurinsu in sun tsallaka inda ba wurinsu ba sun san sun tsallaka iyaka wannan kuma hukuma ne duk abin da ya shafe su wannan kaga su suka kira ma kansu su ma manoma kuma alhamdulillah za su kara samun ci gaba wurin nomansu za su sake samun natsuwa sosai da ba wani abu da ya shigo cikin gonakansu balle ko su zo su yi kuka da makiyaya wannan abin zai kawo ci gaba sosai a ƙasa kuma zai kawo ƙarin haɗin kai musamman da tun farko mun san tsakanin fulani da manoma suna da wannan haɗin kan sakamako ne na al'amuran rayuwa da suka tattauna su ya kawo saɓani tsakanin tsakaninsu sunana muhammed faruk ni makiyayi ne kuma ga ra'ayi na da zan bayar ni zan ba da goyon bayan a ware musu inda za su dinga kiwo saboda a yi avoiding irin matsalolin da najeriya ke fuskanta a yanzu saboda me idan aka ware musu inda za su yi kiwo ka gani idan ka je wurin an san kiwo ka je idan kuma suka bar inda suke aka ware musu ka zo wani wuri kaga sun yi violating dan gwamnati salamu alaikum suna na sabiu mai kuɗi ni manomi ne eh, insha Allahu aka yi hakan za a cimma nasara saboda in kowanne ya samu ga wurin zaman shi ga wurin aikin shi ni yana ganin abin nan za a samu saukin Allah yadda eh, dalili shine kowa da idan yana muhallin shi manomi yana nan yana noma ne ga shi ga gona ta makiyayi kuma an ware mashi filin shi inda zai je shi ma ya kiyaye dabbobin shi to yana zan insha Allah in aka yi hakan za a samu nasara in Allah yadda Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sunana Yusuf Zakariya to a akan ni manomi ne daga Katsina wani abin yana sa ran zai kawo zaman lafiya insha Allah Suna na Sani Abubakar makiyayi ne ba zai yiwu ba don ba mu tashi muka samu haka ba. Shanu zaman su ɗaya ba mu wajen mu hatsari ne nan muke samun san moriya kama su. Amma a zauna nan a zauna nan a zauna nan haka dabba yake so dabba ba mutum ba ne. Dabba ya bambanta da mutum. Mutum ne yana iya zama guɗaya ya sarrafa rayuwarsa amma dabba ita ba za ta iya wannan ba. a nan za a samu ma gaba ɗaya zama gu ɗaya ma cuta ne ma a gunta saboda haka mu taimakon da muke nema kawai a mana burtali a ba mu burtali daga nan za mu ya tashi mu je mu tashi muke bi dama barnan da ake jewa gonakin nan duka dai wani abu ne wanda dama mai shanu ya saba da eh, manomi a haka yau da gobe amma ba wai mukan zauna cikin gonaki don mu rika ma mutane ta abi ba mu dama inda daji yake nan muke bi a ba mu burtali in nan an gawa an nome nan mu za mu ya wuce mu je wani daji inda dabbobin mu za mu ji kiwo su walwala. Eh mu zauna ga kira zama da lafiya. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan ƙoƙarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo. a madadin wakilin sashen hausa hassan maina kaina da ya samo mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma jimmai ali ke cewa a huta lafiya. zauna tafiyar mu mu nuna kauna